kaga mutum ɗaya ne a cikin su wanda yake ya saba da wannan ko ba za a rubuta a rataya ba ba za a rubuta a sha ba sai dai a addu'a ake yi kullum ba muna karanta addu'o'i da mutane suke tawassuli da da Allah ba su yi tawassuli wurin Allah madaukakin sarki wani ya tawassuli ma da barin sabon Allah Allah ya karba me yake kai na roƙar ka rubuta ta abin da ake so kai abin da yake daidai ba abin da ranka ke so ba ko tare da cewa la ya din surata ya din sahabbai sun sabani a cikin suka ce in ayan alqur'ani ne ayan alqur'ani ce ko wata addu'a ce daga manzon Allah wani suka ce ai babu laifi to Abdullahi dan Mas'ud suka ce fa ko ba wani abin da za ka yi karata ya don manzon Allah ce man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi abinda ake so ka yi roki Allah ka yi addu'a ka daga hannu ka roki Allah dan addu'ar da kake ita kanta ibada ce قال أبو عبد الله وقال شعبة قال حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء yace babin da ke bayanin kan harajin da ake dora ma bawa ya je yayi sana'a ya kawo da kuma lura da harajin da kuyanga take kawowa abin da yasa aka faɗi haka shine sun kasance balarabe larabawa sun kasance shugaba ne yana da kuyanga baiwa sai ta je ta yi zina ta kawo kuɗin harajin to shine aka haramta wannan dukiyar da suke kawo قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال hajama abu taibata nabiyya sallallahu alaihi wasallama yace abu taibata wani mutum ne da ake ce da shi abu taiba shi yayi wa Allah sallallahu alaihi wasallama kaho fa amara lahu bi sa'in aw sa'aini sai manzon Allah yace a bashi mudu ɗaya ko mudu biyu sa'i ɗaya ko sa'i biyu min ta'amin na abinci وكلم مواليه فخفف عن ba او ضريبته sa'annan bayan manzo Allah ce a bashi abinci sa'i ɗaya ko biyu sai ce ma mutanen waɗanda ke mallakarsa ku yi masa sassauci harajin da yake kawa kullum akan haka kuɗin da aka samu ta hanyar kaho ya halatta ko bai halatta ba da bai halatta manzo Allah ba zai goyi bayansa ba ko babu harajin hajjari, babin da ke bayanin la'adan da mai kaho ke karba ko la'adan da yake karba ko harajinsa قال حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake in ta jaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah irada mishi Allah tabbata a gare shi yayi kaho wa asal hajjama ajrahu da yi kahon wanda ya masa kahon sai ya bashi la'adarsa ya bashi hakkinsa da a ce bai halatta ba manzan Allah ba zai yi wannan ba ko صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربون عبد الله بن عباس الله كرم في دايتي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله تيرا أن شاء الله ثبت أجريش يايكه وأعطى الحجام أجره يبا ولي مسكه لأدسه ولو علم كراهية لم يؤته دعتي من زم الله يا سمي حالته بدا بازي باشي بازي با قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره يتي من الله صلى الله عليه وسلم يكسن جينا ينكه من ذا الله بي تبا ظالم تنواني لأدد سبك يمس أيكي يتوى إلى أدد كفودك من ذا الله بي تبا ينحك با زي ما يباك سمد أدن كسن babu man kallama mawali abdi an yukhaffifu anhu min kharajihi yace babin da ke bayanin wanda yayi zanta yayi zanta da waɗanda ke mallakan bawa yace su yi mai sassaucin harajin da yake kawowa kullum قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن كرودة أنس الله يكرم مسجد رضي الله عنه يتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما من ذا الله ياكر ونميكه fahajamahu sai masa kaho wa'a mara lahu bi sa'in aw sa'aini sai manzo Allah ce a bashi sa'i ɗaya ko sa'i biyu na abinci aw muddin aw muddaini ko mudu ɗaya ko muddu biyu wa kallama fihi fa khusifa min daribatihi sa'annan manzo Allah ya yi wa mutanen magana su waɗanda ke mallakan wannan bawa yace ku yi mai sassauci a cikin harajin da yake kawowa dan ya ji sauki mahallu shahid kenan na Imam al babu kasbil baghi wal ima'i babin da ke bayanin kuɗin da karuwa ke karba ko ko a'a bayi ku yangi waɗanda suke zuwa fi karuwanci su kawo mai gidansu kuɗi wa kariha ibrahim ajran na'ihati wal mughanniya ibrahim an-nakhai yace ya ya karhanci ya an karhanta la'adan da mai kukan kera ko mai kukan makoki ke karba wal mughanniya ko mawakiya mawakiya mai waka ko wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wala tukrihu fatayatikum 'ala albigha'i kada ku tilasta wa ku yangin ku zuwa yin zina dan su kawo muku kuɗi in aradna tahassunan in suka so kamewa ba sa son su yi wannan fasikanci don tsananin bala'in son kuɗi sai ka ce dan kana da baiwa ku yanga ta je ta yi fasikanci ta kawo maka litabtagu aradal hayati dunya dan ku nemi roman duniya ku nemi abin duniya wa man yukrihunna wanda duk ya tilasta ku yanzarsa ko bai wasa dan ta je ta yi wannan abin fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim ai Allah madaukakin sarki in suka tuba suka koma ga Allah dama ba su sani bane suka yi daga baya suka tuba to sai Allah ya karbi tuban su ya yafe musu قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن وإن مغنغنو سيتا يودا وحلا متين يئي فهمت سا دون الله يرفع متاني أسيري سنة زمن لا فيها أما فأحنك لي أنا تفيا تاكو تاكو دون Allah ya sa kasan Masar tana da arziki, tana da ilimi, suna da menene da addini da komai da komai. To amma suka yi sakaci da addinin Allah. suka kama manya-manyan malamai suka kashe suka je aka yi ana abin da aka ga dama na sabawa Allah madaukakin sarki sai Allah ya zai sauka musu da kunci a cikin kasar kafin mutum ya samu abin da zai ci sai ya sha wahala ya zo ya kai dan tsananin matsatsi da rashin mutunci mutum sai ya ce ma matarsa ta je ta yi karuwanci abin da ta samo ta kawo abin da za a ciki ba wai wani abu ne tsakaninsu da Allah bayi ne da mahalicin su ko me tsakanin mu da Allah bayi ne da mahalicin hanyar da suka bi Allah ya sauka musu da kunci in aka bi sai ne yasa tun da wuri ake fama yadda za a yi da 'yan kasuwa da malamai da sarakuna da shagabanni muna muna nema ne yadda za a yi Allah ya gada sauka mana da albarka ba yadda za a yi a shiga cikin tsanani da kunci ba Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ijatan sai kaga an shiga cikin rayuwa mai kunci in kuma wani halin aka shiga aka kai da wahala mutane su iya gano yaya za su fita don Allah ya toshe basirar ya shafe basirar ya ɗauke basirar shi kenan rayuwa ta lalace kenan Allah ya kare amin قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama naha an saman al-kalbi wa mahar al-baghi wa hulwan al-kahin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali ga kudin kare wa mahar al-baghi da kudin da karuwa ke tarawa ta hanyar karuwanci wa hulwan al-kahini da kudin da malam da mai boka ko dan duba ke karba yana tarawa duk haramun menene alkahin boka kenan ko malamin tsubbu ko hmm. ma'ana kudin da malamin tsubbu ke samu haramun ne kenan ko akwai bambanci tsakanin tsubbu da boka me bambanci me bambanci boka ai to ai tsubbu mako wancan mun ce tsubbu mai daga hannu yayi addu'a wannan matsala ba ya daga a ciki amma wanda za shi je ya buga tirabi ya ce mata gobe za a yi kaza ya ce mata za a kashi za a yi miki kaza yana son a yi munanan ayyuka a je a yi wannan bai shiga ciki ba da jan akuya da bakar akuya ko da kananan karnuka da menene da matsalar ta ne ya ce kai ka je kana neman akuya abinda ake bakin aiki za a yi ka nemo karnuka ko ka a kawo kungin kaza ko da karnuka ai daga tsubbun ai dama tsubbun ina ta fara addu'a ta fara ai da ba hauke musulmi ba abin da ya sani sai ai masa addu'a malami ya masa addu'a ana ta addu'a ko a hankali aka zo ana ta rubutu ko a hankali aka zo ana layu ko a hankali aka zo ana buga turabi ko a hankali aka zo ana shi kai tsaye ba ruwansu da Allah sai za su za su juya ko Allah ya garto ko bai so ba sun fitar da Allah ran suna nan ko ina ba kowa ya san su in kana neman kuɗi kana neman mulki kana neman ofis kila sai ka ka san inda su قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربودة أبو هريرة الله كرم سيدايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء من ذا الله يا هنا دوك يرد باي كوينجيكي زوا سنيمو تهنين زنا باب عصب الفحل babin da ke bayani game da asbil fahali abinda ake nufi da asbin fahali ko maniyin dabba karon rago ko amale ko bujimin saniya ko maniyi ko barbara da zai yi ko haya shi da za a je a je ya je barbara a cikin garki to menene yasa aka yi hani akan wannan ma'ana har dabba da dabba in za a yi ciniki tsakanin su na wannan bangare in akwai zalunci a cikin shari'a ta hana me yasa aka hana yace sun kasance in ka ce malikiya su sun ba da izini in dai za ka haya wannan bajimin saniyan bajimin sa ko ko amale ko ko karon ragon ya je ya je ya barbaran wannan dabban kwana uku ko mako daya wannan suka ce babu laifi dan an san gwargwadon abin da ake son a yi amma in an kaya ne aka ba da kuɗi aka ce ya je ya saka ma wannan tinkiyan ciki suka ce akwai zarar a ciki mai yiwuwa ya tsaya mako ɗaya a cikin garkin yana mata barbara ya ce watakila tun daga farkon saduwa da ita aka samu ciki mai wannan mai mallakar sani sani bai zauna mako ɗaya an zalunci wannan shari'a ta hana sa'an kuma in maniyin ne aka ce an saya ko an yi ciniki ya ce bai halatta ba don ba za a iya sanin nau'iyan maniyan ko kamiyyar da ake so ko abin da ake so bukata zabiya ma'ana akwai zarar suka aka ce haramun ne to amma yaya za a yi sai suka ce a za ka iya ɗaukar eh, sa eh, ta je ta yi barbara a garkinka za ka iya bashi kyauta in ka ga dama suka ce wannan ya halatta amma a yi ciniki yarjejeniya suka ce duk yadda za a yi akwai garar a ciki ko kai wacce aka zo a yi ma dabba ka barbara ka kwaru ko ko a'a shi da ya turo dabba su dabba yi barbara shi ya kwaru yaya za a yi shi ya kwaru aka ce to ka ce zai saka ma wannan dabba ciki eh kwana uku ko mako yana hawa yana barbara ko to me yiwuwa tun daga farfar eh, eh, saduwa da ita da farko ta dauki ciki amma ba ku sani ba aka bar shi har mako wanda ke mallaka wannan dabba ya kwaro da a ce an san ta dauki ciki da wannan lokacin gashi gari sai a koma masa da abinci alabashin wani kuma zai zo ya haya ko kuma zai nufi wani amfani dan me za ta zauna mako ɗaya a wurin ya kwaru kenan sa'annan kuma an aka ce a an haya ta ne ya je mato sai dai suka ce sai dai in an ce to an haya za a haya wannan dabban ya je garke nan mako daya ko kwana uku ko to wannan suka ce ya ma'ana har dabbobi sai da manzo Allah ya faɗi mai za a yi kar a yi zalunci to dan Allah an kana zaluncin bayan Allah masu sallah da salati ne zaka je ka ce ma Allah shine suka ce wa kad ikhtalafa ahlul lugha fihi hal huwa adh dhirabu aw al-kira'u alladhi yu'khadhu alayhi aw ma'ul fahli suka ce ko hayan da za a iya je yi ko ko wannan maniyin dabban ko menene da menene dai ko wanne ne dai abinda ake gudu kada ɗaya a cikin waɗannan guda biyu ya kwaru قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا يهن بربرا ذكروا ذاك يي دن أكرد كؤي babun idza sta'jara ahadun ardan famata ya yace wani babi in mutum ya je ya haya kasanka ko gonanka ko gidanka sai ɗayan ku ya mutu wanda ya haya ya mutu ko wanda ya bada hayan ya mutu yaya za a yi sai a soke cinikin nan da nan ko ko a'a za a hakura har shekara ta cika dangane da sharaɗin da aka yi akan yarjejeniya suka ce in aka kulla wannan ciniki ko aka kulla wannan haya na ka haya gonansa ko ka haya gidansa ko filinsa ko shagonsa sai ya mutu ko kai ka mutu to sai a hakura har sai shekarar ta cika in shekara kuka yi in wata shida ne sai wannan alkawarin ya cika tukunna وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه yace waɗanda ke mallakan abin ba su da ‘yancin su fitar da wanda ya haya wurin dan mai mallakan wurin ya mutu ila tamamil ajali har sai alkawarin da aka ya cika in shekara ɗaya aka yi wata shida ne sai in ya cika kasancewar ɗayansu ya mutu ba za a soke cinikin wa qala al-hakam wal hasan wa iyas ibn tumzal ijaratu ila ajaliha suka ce wannan ko dago ko eh, kulla kulla haya da aka yi innan sai a kyale a zantar da ita har zuwa lokacin da aka yi shar'in da aka yi wa qala ibn umara sai abdullahi dan umar yace أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشتر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل شاهد كنا عبد الله بن عمر يشي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أو كسر خيبر يبا يهودا كوي كنومي كوي نوما amfanin da aka samu a raba biyu ku ɗauki rabi a kawo rabi to da manzon Allah ya zai bar duniya sayyidina Abubakar ya zantar da haka aka haka aka tafi ba a soke wannan ba ba a kuma ce za a yi tajdidin wannan akadi ba sai ba kirin ka ya da ciki shine aka ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu cewa sayyidina Abubakar ya ce to tunda ba manzo Allah yanzu sai a sake wani wata yarjejeniyar ba a'a wancan yarjejeniyar aka tafi har bayan sayyidina Abubakar har sayyidina Umar shine mahallin shahid قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أجيت منزل ألا يا بعد خيبر أن يعملوها ويزرعوها في أي أشي في شوكة في غنى في نومة ولهم شطر ما Ha. Su ɗauki رب amfanin gonan wa annabna umar haddathahu anna al-mazari'a kanat tukra yace abdullahi dan umar ya ba shi labari cewa gonaki ana bada hayarsu ala shay'in sammahu nafi'un la ahfazuhu akan wata yarjejeniya yace nafi'u ya fadi mikidarin abin amma shi ya manta وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع sai rafi dan hadis ya ba da labari cewa manzon Allah ya yi hani a ba da hayar gonanka wani ya noma ya yi noma a ciki وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر رضي anhu عنه يتي حق الكوري يتي musulmai da yahud har sai da aka yi ijla'insu ijla'i shine aka fitar da su duk baki daya daga inda suke daga madina kitabul hawalat littafin hawala abinda ake nufi da hawala shine mutum ana bin wani bashi sai wani zai ce ya ɗauki nauyin shi zai biya